sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين إن roƙon الله سبحانه وتعالى ليكرم منا شاوى mana kyawawan ayyukanmu ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da islasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana yini ta goma sha ɗaya yau ko na wannan wata mai albarka watan ramadana na wannan shekara ta hijiriya ta 1444 wanda ta yi daidai da biyu ga watan hudu na shekarar miladiya 2023 muna nan dai a suratul isra za mu tashi da izinin Allah subhanahu ta'ala akan aya ta 97 sinin lamana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحن ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم أميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما قبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم نبأهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا نعم أنا ما في تركي آه، أجيا ياتي ويبقى آه، منزلت محمد صلى الله عليه وآله وسلم tunda ya isar wa mutanensa saƙo cewa daga Allah ne shi kuma manzo ne daga Allah sun musa shi kuma annabi ya tabbatar ya shaida daga Allah yake saƙon shi na alkur'ani ma daga Allah ne sai Allah yake ka fita harkansu ya Muhammad kul ka ce musu kafa billahi shahidan baini wa bainakum Allah maɗaukakin sarki shine shaida isasshe tsakanina da ku a yayin da ni ina shaida ni manzo ne na Allah abinda na zo da shi daga Allah ne ko kuma kun karyata kun musa to a bar komai Allah ya zamanto shaida a kai gobe kiyama ya yi hukunci innahu shi Allah bi kana ya kasance bi ibadihi game da bayinsa khabiran mai ba da labari ne basiran kuma mai ganin abin da ke faruwa ne sai aya ta yau Allah ya ce wa mai yahdillahu duk wanda ya kama hanyar shiriya yake so ya shiriya din ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaskata abin da ya zo da shi ya bi musuluncin nan to fahuwal muhtadi wannan shine shiryayye duk wanda ya bi shiryar annabi shine shiryayye duk wanda ya bi shiryan alkur'ani to wannan shine shiryayye wa mai yudlil wanda kuma ya sake musuluncin nan ya iya bi shi ya iya bi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi ɓata da ɓarna da shirka da kafurci to falanta ji da lahum auliya a ba za ka taɓa sama musu masoyi majibincin al'amarinsu da zai shiryar da su ba min dunihi koma bayan Allah. duk wanda kawai ya sake Allah ya ce shi wata shirya yake nema ba shiryar Allah ba ita ce musulunci ba shiryar da ta zo a cikin alkur'ani ba to lalle wannan ya rasa wanda zai shiryar da shi kawai wa nahshuruhum za mu ta da waɗannan mutanen masu karyata Allah da manzo da musulunci da alkur'ani nan za mu ta da su yawmal qiyamati a gobe ƙiyama? ala wujuhihim umyan musanya makanta a fuskokinsu za su tashi a makantattu waɗanda suka makance wa gaskiya suka makance wa shiriyar Allah a nan duniya to za mu ta da su a makance gobe kiyama sannan kuma mu ta da su wa bukman za mu ta da su bebaye da ba sa iya magana nan ga bakin nan amma ba dai na faɗin gaskiya ba sai dai ƙarya da ƙage da ƙazafi da sharri ga addinin musulunci sai dai ƙage da ƙarya da ƙazafi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam za a ta da shi gobe kiyama yana daidai da baya iya magana sakamakon amfani da wannan harshen da ya yi a nan duniya wajen ɓatanci ga addinin musulunci wasu man muta da shi kuma yana kurma suna kurabe saboda ga kunnuwan nan Allah ya ba su amma ba na jin gaskiya ba to za a ta da su a kurame da suka kurmance wa gaskiya wajen ɓarna da fasadi amma su masu ji ne idan muka ta da su a waɗannan yanayin sai mu ingiza su ina Allah ce awahun jahannamu sai mu kada su mu kora su zuwa ga masaukinsu su ne wutan jahannama kun ga waɗannan wuraren su ne ni'iman da Allah yi wa ɗan adam Allah ya maka ido ba ƙaramin ni'ima ba ne ido zai sa ka hango hatsari ka ga gaskiya ka bita ka ga ɓarna da hatsari ka kauce a shi kuma harce zai baka daman furta gaskiya ka ganta ka faɗa sannan shi kuma kunne zai baka daman ka saurari gaskiya ka yi amfani da shi ka ji gaskiya ka bi gaskiya waɗannan idan Allah maɗaukacin sarki ya toshe su idan yana sai halakar da mutum sai ya toshe su sannan ma'awahun jahannamu Allah ubangiye tun kuɗe su ga wutan jahannama za su yi ta gasuwa a cikin wutan jahannaman tana huruwa tana Shi a kansu ma khabat duk lokacin da wutan ruruwanta ya yi ƙasa ƙasa ƙasa zidnahum sa'iran sai mu ƙara kuma rura ta inji Allah kullum hura wutan jahannama ake yi. kullum ƙara rura ta ake yi ba a barin ta wai ta ɗanyi sanyi ta ɗanyi sanyi ƙasa ƙasa inna a'a Allah ce zalika jaza'uhum wannan yana daga cikin sakamakon da za mu musu in Allah dalilin da ya sa za mu sakanta musu da wannan bi annahum kafaru bi ayatina saboda sun kafurcewa ayoyinmu in ji Allah ayoyinmu sun zo na imani da Allah su kafurce manzo ya zo musu su kafurce ƙur'anin ma su kafurce su fifita bauta ma gumaka wa sai ka ji suna ci a iza kunna izaman yanzu mu ne idan muka mutu muka zamanto ƙasusuwa muka rididdige fatan muka fatattake gaba ɗaya muka tsofe muka zamo ƙasa a inna lama ba'usu na halkan jadida ka jifa wai mu ne za a tada mu sabuwar halitta saboda mutuncewa cewa Allah ba zai iya tada su gobe kiyama ba mutuncewa cewa ƙasusuwan da suka rididdige Allah ba zai sake haɗa su ba skeleton na mutum mutum da suke cewa idan naman su ya rike ya zamo ƙasa Allah bai da iko ya dawo da naman ya haɗa gangan jikinsu su tashi a yadda suke da kafin su mutu musun wannan kawai al'imanu biliyau ba'asi imani da tashi bayan mutuwa sun ya zanyo musu wannan azaba in ji Allah musun wannan ina fata an gane ku to da suke gani babu mai iya ta da su ɗin in suka mutu shi yasa Allah ya ba su amsa yace a'a a walam yarau wai su ba su da tunani ne ba su da basira ne annan lahallabi khalaqa samawati cewa Allah da ya halicci sammai bakwai ɗin nan mu duba su da girman kuduran Allah a wajen halittar sammai. wal arda ya halicci sammai guda bakwai kasai guda bakwai ga sunan wai shin wanda ya wannan halittan dawo da gangan jikin ɗan adam haɗa ƴan kasusuwan ɗan adam duka nawa ne kasusuwan ɗan adam idan ya mutu duk girman ɗan adam ya yi ce ne idan ka auna shi da sama a antum ashaddu khalqan ali sama'u banaha wai halittan ɗan adam ita ce ta fi tsanani ga Allah ko kuma halittan sammai da za ka kalli sammai da yadda Allah ya halicce su guda bakwai babu wato ginshiki da yake rike su haka duka bakwai ɗin ka kalli ɗan adam kamar ƙwaro in ka ajiye shi kai kwamfiyarin ɗin shi da halittar ƙasa da sammai to wai halittan ɗan adam shine wai ɗan adam yake jayayya Allah ba zai iya ba ashe wanda ya halicci sammai da kasai din nan da sammai da kasai qadirun ashe bai da iko an yakhluqa mislahum ya tada mutane bayan sun mutu waja'ala lahum ajalan la raiba fi kuma Allah ya sanya wa mutane ajali lokacin tayar wanda babu shakka babu kokonto sai an tashi din Allah ce wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur nan fa tana zuwa inji Allah babu kokonto babu shakka babu tababa kuma lallai Allah madaukakin sarki mai kada wanda ya mutu ne yake cikin kabari kowa yana da lokacin da za a tada shi kowa yana da lokacin da zai mutu sannan kuma a tada jama'a a rana daya a tada duniyan an zo ɗaya ɗaya bayan ɗaya ne daban daban daban daban amma ranar tashi kam gaba ɗaya za a tashi amma duk da waɗannan hujjojin da bayanan da suke zuwa makafunan nan fa'abar zalimuna kafunan nan zaliman nan sun ki sun ki ƙememe wuya ƙememe sun ki su yi imani da Allah ƙememe sun ki su yarda da alƙur'anin nan su bi manzo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam illa kufuran sai dai kafurcin nan kawai suka zaɓa wa kansu a rayu a kan kafurci a rayu a ƙidan kafurci a yi rayuwan kafurci a yi shashanci irin na kafurci a mutu a kan kafurci a zauna cikin kaburbura a kafurai sannan a tashi gobe kiyama a kafurai abinda suka zaɓa wa kansu kawai amma duk wata aya da za ta sa zukatan waɗannan ya yi imani Allah ya ce ba ayan da mu buga musu ba ba misali da babu buga ba amma sun ji kafurcin nan dai kafurcin nan dai suka zaɓa wa kansu subhanallah na'am قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات إلا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا نعم Allah madaukakin sarki a wannan ayayi yana bayyana mana halin mutum ne wajen kuɗi wajen alheri da yadda mutum galiban yake da rowa wajen addinin Allah da taimakawa addinin Allah Allah kul ka gaya masu kafin wato kafiran nan saboda eh, tsaban iyayensu ga addini da tsaban iyayensu ga musulmi Allah yake cewa da ɗan adam ne Allah ya mallaka wa dukiya na duniyan nan taskokin duniyan nan a hannunsa yake so za su riƙa raba wa mutane yake to da yawa ba za su samu ba in ji Allah sanu wa ta'ala ka gaya musu ya Muhammad sallallahu Alaihi wasallam lau antum da ku mutane ‘yan Adam’ da ku ne tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi da ku ne kuka mallaki taskokin arziki na ubangiji na Allah da a hannunku suke arziki na Allah da a hannun ‘yan adam yake Allah ce idan da na ina tabbatar muku la'amtaktum da kun damke shi kun riƙe kankan khashiyatal infaqi saboda tsoron ciyarwa saboda tsoron ciyarwa wa kana insanu ɗan adam dama in ji Allah ya kasance katuran marowaci ne mai yawan kankani ko kankamo kai ko mai yawan kankamo in ya damɗe bai son ya saki haka za ka gani da addinin Allah ba zai samu ci gaba ba kwata-kwata da ba ma inda za a yi sallah da ba ma inda za a yi karatun islamiyya da ma ba mai ɗaukan nauyin jihadi na Allah amma da yake arzikin a hannu Allah yake to sai Allah ya bawa cikin bayinsa masu zuciyan yi wa addinin hidima sai Allah ya zaɓo sai riƙa ba su ya riƙa ba su sai ya ba ma wanda addinin ne a gabansa kishin addinin ne a gabansa taimakon jama'a ne a gabansa rahama ce a zuciyarsa da tausayin jama'a sai Allah ya ɗauko irinsu ya ba su da an ce ga addinin Allah yana neman taimakon ya kaga kawai sun zuba dukiyarsu haka za ka karar amma da an sake shi kawai da ce ba a hannun Allah yake ba ɗan adam ne to Allah yake lallai da an damce shi yanzu za ka ga sai a gada sai a wani bai cancanci dukiya ba kar a bashi da ɗan adam ne zai zauna ya tsara ya ce a kama ka listin wanda ya cancanta su zamanto masu arziki to da sai an daɗe ba a kawo listin ba don in an kawo wannan sai an goge wannan ma ya sa shi a goge to da sai an daɗe listin bai fito ba ana nan ana dambaruwa kawai ana nan ana dambaruwa a ce a bawa ne to wani. wani waye shi ga wani ga wanda suka taso a birni wanda suka taso a birni a ɗauko wani daga ƙauye a bashi eh, abcd fa bai da shi a ka waɗansu na gani in baka karanta boko ba baka iya abcd to z ba kai bai cancanta ma ka zama to mai arziki ba kuma ka'ida ne in ka zamanto wanda ya iya turanci da grabe ya kamata kawai ka zamanto kana da arziki amma a ga mutumin da abcd bai iya ba amma shine hamshakin mai kuɗi wai ana mamaki bai yi karatu ba wannan bai yi ba ko firamare bai yi ba kai ha wajen ka iya harcen harcen turanci wai ka kankanci arziki wai ana mamaki da yadda kai dukiya baka ma iya ba baka ma iya ba shi arziki bai da wai sai ka iya wani yare bai da wannan masu lissafin zai ɗauko yana biyan su kai ku buga mu wannan nawa ne ku fidda shi mu gani ya biya ku kana kuwa kana alaji sai ka gama makarantar gaba ɗaya ka dawo ka zo ka zauna a wajen shi a wajen shi ka ce mai good morning ya ce kaci. Ya <laughs> kai ka ce mu ina kwana kawai ne abin da na sani alaji an gama ina fata an gane to ba wai tanan arzikin yake ba sannan ba wai sai kai jinin suwa ne ba ne nan arzikin yake ba wai sai kai ɗan tsakon suwa ne ba ne a'a Allah shi yake zaɓo ya ba wa arzikin nan wanda yake so ya zaɓo wani daga ƙauye daga ƙauyen ƙayau ya mai da shi hamshaki mai jiragen sama ya zo ya sayi anguwanku gaba ɗaya ya yi estate kawai ku zo kuma kuna aiki a gidan ya hajji, ya hajji. la tsare ka na fata an gani ko a cikin garin kuka tashi kuma daga ƙauye ya zo shi Allah shi yadda Allah yake zaɓo wanda ya ga dama ga annabcinsa da manzancinsa ya bawa to haka wanda Allah yake zaɓo wanda ya ga dama cikin bayinsa ya bawa arziki ba shi arziki kuma haika ga kai kana rena abin da ya zamanto sababin arzikin nasa yau ba a so a nema ai ba a so a nemi arziki yanzu idan ka ɗauko mu nan shekaru hamsin da suka wuce ko sama da haka tarihi sai ka samu yau iyayenmu da kakanninmu za ka ga sana'an da suke yi suka zamanto hamshaƙin masu kuɗi da yau ƴaƴansu da suka zamanto graduate wai suna kyaman wannan sana'ar su gaskiya ba za su yi ta ba faɗuwa ne faɗuwa ne to wani za ka ga sana'an jima yake yi sana'an jima ya yi je ya faso a je a sayar ya gina babban gida da in ka je anguwa guda a ta dalilin wannan sana'ar iyalansa hudu ‘ya'yansa talatin zuwa arba'in kuma kowa ya yi karatu kowa yana da sana'a a ta dalilin wannan da shi kudin jiman nan da fatan nan kai karatu har ka je london wani rini yake yi da shi ya ɗauki nauyin karatun ka gaje inda kake zuwa a duniyar nan ka dawo yau brother ne zai zo ya shiga maka wajen rini bai ce maka akwai bacteria a wajen ba akwai bacteria a wajen a dan shi graduate ya yi wanka ya shafa mai ya yi kum a ga ya shiga wajen jima inda yake da wari ko a ga ya shiga wajen rini ba zai yadda ba ne ba zai yadda ba wani noma ne na masara hektar ga sunan wani noman timatir da duk wani hamshakin mai kuɗinmu idan aka kira sunan shi sai a dangana sana'ar da yake alhaji wane hamshakin na yake a ce maka mai goro goro kawai kurmi yake zuwa ya ɗauko tirela tirela tirela na goro ya zo da shi in na ya maka gatan da inda duk kaje ɗin nan ka dawo da shi in ne wani mai doya wani mai rake haka za ka kara amma yau sai ka samu duka a'a ya yi karatu yadda ya zauna a aji kaka yake so ya gama mai ya zauna a kan kujera yana aiki yana aiki amma a kan kujera yake a zaune to shi za ka ga kawai gaba ɗaya ga graduate nan a zaune ko ya ce maka bai samu aikin gwamnati ko ya ce maka bai samu aikin gwamnati ba wani sana'an ayaba wani sana'an lemu wani sana'an kaza ba abinda inda Allah ya takaita arzikinsa yake in ka shiga ba za ka yi arziki ba famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah Allah ya raba bayinsa inda ce su suke struggle a bayan kasa waɗansu suna sun da zama a doron kasa suna yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah waɗan kuma sun zama suna neman falalan Allah da kasuwanci da sana'a kala-kala ka duba Allah ce ku ba zama a doron ƙasar nan ba ku lumin rizkihi ku je ku ci arzikin Allah wani sana'ar kifi wani sana'ar namu wani gashi nan dai duka iyaye da an yi su galiban sana'a yanzu da yaya da suka zo daga baya wuraren sun mutu yanzu babu su babu su haka za ka tara Allah maɗaukakin sarki yake wanda ɗan adam yadda yake da rowa da ƙyashi sannan ce da na sake wannan dukiyan a hannun ɗan adam su ne za su rika sarrafa shi to da an damtse wani ba zai samu ba har ya mutu saboda ana ganin ɗan ƙauye ne eh, da za ka ga a wajen raba dukiyan ma sai an kawo ɓangaranci eh, a wannan ai ba na 'yan ƙauye ba ne wannan 'yan birni ne suka dace da wannan a birnin ma a ce waɗannan ƴaƴan suwa ne ƴaƴan suwa ne yayin da kake ganin galiban makaman gwamnati ɗin sai yan wani da wani sai yan wani da wani galiban haka za ka gani to da dukiyar ma haka wani kan da sai dai ya rayu har ya mutu ba zai ga kwabo ba to haka nan ma da ruwan sama shi ma Allah ce da a hannun ɗan adam na bashi to da ba mai shan ruwan sama haka nan oxygen iska nan da muke sheka to da in ka kular da wani sai a rike oxygen din kawai ita nan kai ka tafi ma amma duk waɗannan abubuwa wanda suke su ne ginshiƙin rayuwar ɗan adam sai Allah ya bar shi a ya bar su a hannun shi ya bar su a hannun shi Allah ce wa laqad atayna Musa tis'a ayatin yanzu Allah ya buga mana misali da yanda annabi Muhammad sallallahu ya yayi gwagwarmaya da kafurai da mushrikan Makka da kafuran zamaninsa ga yanda aka kare suna musun tashin kiyama a buga da su yi nan yi nan yi nan yi nan yanzu Allah yana so ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ai annabi Musa ma ya buga da nashi ba shi kadai bane yanzu ana so a rarra rarrashi annabi sallallahu alaihi wasallam a nuna ba shi kaɗai ba da yake shan wahala da jama'arsa da al'ummarsa a'a ga annabin musa ma za a buga annabi misali shi ma yadda ya ta fama da jama'arsa domin annabi ya ɗan samu ɗan sanyin zuciya haka ya ga ashe ba shi kaɗai ba ne kafirai suke suka tsada Allah ce ka ga annabi Musa wallahi shi ma ya Muhammad laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin sai mun baka taka ayar ita ce mu'jizar alqur'ani da abin da ke cikin alqur'ani da kaza kaza kafirai sun ce ba za su yi imani ba sai ka hau sama ka sauko da Allah sai ka hau sama ka kawo musu nasu littafin sai kana da gida na gol sai kana da gidaje eh, na daban sai kana da gonaki a buɗe makka to bari ka ji annucin mutanen annabi musa magashi musan shi ma ba kai kadai bane ne kake fama da irin waɗannan ya muhammad waɗansu magabatanka sun yi fama da ta'annuci irin na kafirai musamman ma irin annabi Musa da aka aiko shi da Yahuda ga Yahuda ka san za a buga sosai in ba Yahude ba irin shi a doron kasa wajen ta'annuci Allah ce walaqad haqqi wallahi na rantse maka ya Muhammad ya Muhammad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin mun bawa annabi Musa mu'jizozi guda tara ayoyi masu ƙarfi da hujjoji masu ƙarfi bayyanannu kuma ayoyin da ga nan. ayoyin su ne na farko mun ba shi sanda al'afa sanda wanda idan ya jefar da ita a ƙasa za ta rikice ta zamanto ƙatoton kumurci ƙatoton maciji mun ba shi wannan a matsayin hujjan da in ya je wajen fir'auna da jama'arsa zai iya nuna musu na biyu aliyadul baiba mun ba shi hannu واضم يدك إلى جناهك تخرج بيضاء من غير ya sa shi a hammata ko albu ya fidda shi za ga hannun yana sheki yana haske amma hasken da baya cutar da ido aya ta biyu kenan sannan mun ba shi a tsufan a zamanin annabi Musa akwai tufan akwai tufan ruwa da aka yi masu abin nan ambaliya na fir'auna an shi. an shi Aljarar fari wadda fadi'a da kwa'i walƙummala da kwarkwata waddama da jini an jarrabi mutanen fir'auna da wannan wato aljara da Allah ya jarrabe su da fari irin waɗansu fari da suke cin amfanin gona ana kiransu lokos suna cin amfanin gona ka gansu daji al'umma guda su faɗawa gona shi kenan kawai duk abin da aka shuka su cinye sannan kuma addafa a kwaɗi kawai Allah ya jarrabe su garin misira gaba ɗaya kawai Allah ya rufe su da kwaɗi ko ina kwaɗi tsalle suke yi cikin ɗaki kwaɗi kan gadon kwananka kwaɗi a cikin kwaɗi kana girki kwaɗi su shiga tukunya su shanye ɗargen a dafa wani su shanye miya a yi nan ya zamanto musu wata aya wani bala'i kawai wal kummala kwarkwata kuma Allah zai ho musu kwarkwata? ka ga mutum yana ta sose sose so ya sosa nan ya sosa can ya sosa nan ya sosa can ya sosa nan ya sosa can duka wannan bala'i ne da Allah ya sako musu sakamakon ta'annuki da kafurci da fada da annabin Allah sannan waddama jini Allah ya jarrabe su da jini mutum in ya ɗebi ruwa zai sha gashi ruwa ne yana gani yana ibawa zai kai baki sai ya koma jini sai ya koma jini yana iba ruwa zai wanka yana zuba shi a bokiti yana zuwa inda zai wanka da ya ɗiba zai fara a jiki sai ya koma jini da ya ba zai yi wanki zai kwana a kan kaya sai ya koma jini haka Allah ya jarrabe su da wannan musibar sannan aljadab Allah ya jarrabe su da fari fari babu amfanin gona kawai Allah ya ɗauki ruwan sama da ƙarancin ƴaƴan itace duka Allah ya jarrabe su da wannan ƙarancin ƴaƴan itace kana neman ƴaƴan itace su lemu su mangoro su kankara duka babu kawai sannan Allah ya jarrabe su kuma da menene falakul bahar yanda kogi ke darewa lokacin da suka zo za su tsallake din nan Allah ya jarrabe su da ya ba da aya dan annabi Musa shine wannan idan ya bigi teku zaka ga ya dare ya ba shi aya ta gaba ita ce ta takwas Yadda in yadda ki dutse suna jin kishi kawai fambajasat minhu ta ashara ainan kad alima kullu unasin mashrabuhum duk lokacin da suka ji kishi Allah shi ya bugi dutse ruwa ya fito kofofi goma sha biyu iya adadin su ƴaƴan bani Isra'ila din sannan kuma Allah ya nuna musu wata aya da mu'jiza da suka yin imani Allah ya daga wani irin dutse a kansu kawai ga dutsen nan a kansu a garin misira ko su imani ko Allah ya sako dutse ya nike su kawai duk inda suka je dutse yana tafiya haka kawai ko su miƙa wuya ko ya saki suka yi ta roƙon annabi Musa ya roƙi Allah a ɗauke za su yi imani sannan ko ga magana da ya yi da Ubangijin shi annabi Musa ya yi magana da Allah subhanahu wa ta'ala ƙarara wa ma tilka bi yaminika ya Musa قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى شسع كسامة موسى كليم الله وكلم الله موسى تكلم duk waɗannan ayoyi ne sun duk dunkula waɗansu kamar da su goma amma idan ka rarraba su suna da yawa to duk waɗannan hujjojin da mu'ujizojin Allah ya ba wa annabi Musa su ya je wa fir'auna da su da mutanensa da mutanensa sun yi imani sun yi imani fir'auna bai yi imani ba sai daga baya dai da aka je aka yi na sandan nan nan ne fa'ulƙiyar saharatu ƙalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun to Allah ya ce mun ba wa annabi Musa ayoyi guda tara bayyanatin bayyanannu fas'al bani Isra'ila ya ka tambayi banu Isra'ila ya Muhammad Yahudawa ka tambaye su izja'ahum lokacin da annabi Musa ya je musu da waɗannan ayoyin ya gansu fir'auna ya gansu shin ya taɓa zuciyar fir'auna zuciyar fir'auna ya so su faƙala lahu fir'aunu inni la'azunnuka ya musa masuran kawai ya ce a musa ina da tabbaci da yaƙi kai ƙwararre ne a sihiri duk waɗannan ayoyin da ka zo da su duk waɗannan abubuwa da kai displayin ɗin nan ka kawo su ya na tabbatar kai ƙwararren mai sihiri ne ya danganta abun da sihiri kaga similali haka nan ma kafiran zamanin manzon Allah suka ce shi ma in hada illa sihirun yughsar sihiri dai kawai sihirun mustamir ko su ce masa majnun a kawo musu aya a kawo musu aya daga ƙarshe kan su ce kai lallai sihirin nan naka yana da ƙarfi Shi ne amsar su sihiri subhanallah qala da fir'auna ya ce wa annabi musa ina da tabbaci da yaƙini kai innan musa ɗan sihiri ne kala sai annabi Musa ya maida masa martani yace laqad alimta kai fir'auna ka sani a can cikin zuciyarka domin Allah yana cewa wasaiqanaka anfusuhum fa fajahadu biha ko suna musun abun a waje ne in an zo cikin jama'a amma wasaiqanaka anfusuhum zulman wa udwanan a can cikin imamain cikin zukatansu Allah ce suna sane gaskiya ne amma in sun fito cikin mutane ne sai su rika yakan annabawa na da abubuwan da na zo da su na ayoyi amma in suka koma gefe har zuciyarsu sun san da gaske ne wani abu ba ƙarya ba ne annabi musa ya gaya ma fir'auna karara ya ce laƙat ina da tabbacin kai fir'auna alimta ma an zala ha'ula'i ka sani har cikin zuciyarka cewa babu wanda ya saukar da waɗannan ayoyi da hujjojin da na zo da su illa rabbu samawati wal ardi face ubangijin sammai da kasai to shi kuma fir'auna ya tsani ka ce masa wai wani rabbu samawati wal ardi shi kuma ba a ina ka ajiye shi ne to ba kalmar da fir'auna ya tsana ya ji kana ce wai rabbu samawati ubangijin sammai da kasai ubangijin sammai shi da yake ce ana rabbukumul a'ana ni ne Allah mafi ɗaukaka mafi daraja eh? kana gabana kana kira mun wani Allah kana gabana kana cewa ubangijin sammai da kasai ni a me kenan wannan kalmar tana har harzuka fir'auna annabi musa ce basaira e kana da sani karara mai basira shine mutumin da ya san abu karara to waɗannan ayoyin karara a wajen ka cewa ba wanda ya saukar da su sai ubangijin sammai da kasai saboda haka yace wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura kasa annabi Musa akwai zuciya yanda fir'auna ya ka yace wa inni la azunnuka shi ma yace wa inni la azunnuka ya musa ya ce ya fir'auna ya ce masburan duka a haka ya jero su suma yace ni ma ina da yaƙini ina da tabbaci kai halakakke ne eh, ni ina da tabbaci kai halakakke ne halaka ce kawai take damun ka ya fir'auna yawwa ka san shi annabi Musa haka yi. haka yi. Allah ƙara aminci da yadda a gare su wannan kalmomin sai suka harzuka fir'auna kawai suka harzuka ni ne halakakke ni ne halakakke kace kana da tabbacin ni halakakke ne fa arada an yastafizahu sai fir'auna ya yunkura kawai yana so ya gama da annabi Musa da mabiyan yana so ya halaka su yana so ya shafe su a doron kasa shi da Allah ya kaddara fa agrabna Allah da ya ga ya san plan ɗin fir'auna da mutanensa da nufi da abin da yake so ya yi sai ce fir'auna ya ce annabi musa maza maza su yi sammako da safe kawai su fita daga misira fita daga misira shi da jama'ansa da sassafe ina fata an gane ko su fita fir'auna ya ji labarin su kawai sai ya bi annabi musa cikin fushi da harzuka ido sun ja jijiyoyin wuya sun tashi kawai inna ha'ula ila shirzimatun qalilun wa innahum lana laghaizun yace waɗannan ƴan tsirarun suna tsole mana ido suna fusata mu yau za mu murkushe su mu nitse su mu dandake su kawai ya fita a cikin wannan yanayin suna cikin tafiya annabi Musa sai ya zo ga kogin nil wai ga yanar fir'auna da rundunansa kawai sama ta turnice kawai da ƙura kawai yana so ya halaka aka zo ga kogi mutanen fir'a mutanen annabi musa fa suka ce ya musa inna la mudrakun ta ce an riske mu kawai to an gama da mu kawai to ta ina za mu tsallake wannan ruwan kalli bayanmu kalli gabanmu ko ina mutuwa ya za mu yi Ya ce kalla inna ma'iya rabbi sayahdi ce ina ba zai yi ba ubangijin yana tare da mu kuma zai sama mana mafita ina nan ta ce Allah ya yi wa annabi Musa wahayi ya jigi wannan kogin kawai da sandan shi sai ruwa ya dare kawai ruwa ya dare kasan takon da menene ya daskare kawai suka hau ruwan suka fita fir'auna da ya zo kawai suka shiga Allah Ubangiji yake ce fa'aghraqnahu sai muka halaka shi muka nutsar da shi wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi jami'an gaba ɗayansu ba wanda muka rage gaba ɗaya shi ne Allah maɗaukakin sarki yake wa fir'auna in nan zan bar gangan jikinka ba zai riɗe ba zan bar shi ga al'umman da za su zo nan gaba su zamanto suna wa'azantuwa da kai ina fata an gane ko to fir'auna yana nan a ajiye in ka je mai abun nan misira za ka je ka same shi a glass a ajiye bakin fata ne fashi ka ɗauka fir'auna wani basure ne dogo har bakin fata ne ba ma wani tsawo ba ne da shi idan ka je ka same shi ran shi a kwance a haka Allah ya yi preserving in jikin shi yadda ba zai riƙe ba ba zai wari ba ka je ka kalli aya ka ga rabu samawa wal ardi a cikin gilas a kwance ma malam an bushe an sandare ka ga Humul a'ala ka gan shi a ƙasa cikin gilas subhanallah duk wanda ya ari sifar Allah ya manna wa kansa sosai ya ga ƙasƙanci. sa Allah bai son bugun kirji bai son alfahari bai son takama bai son ka nuna kai wani ne yanzu zai bugo ka ƙasa kawai wallahi tallahi yanzu zai bugo ka ƙasa kawai akwai wanda ya alfahari kawai saboda wani mutum yana tsananin yana tsananin saba wa Allah yana yawan saba na kai da Allah can mashayi dan kaza kaza banza wannan wanda ka wuta maza ka nan take Allah ya kusata ce wa yake rantsuwa yana shiga tsakanina da bawana yace na yafe ma bawana wannan abin da na yafe masa na shirye shi kai kuma mai alfaharin cewa kai shiryayyen ne mai takaman na dora masa abin da na dora maka abin da na dora masa da kaje shi yasa ba a son bugun kirji da alfahari wai kai wata tsiyaci wata rana ina je a majalisin alhassanul basari suna karatu da almajirinsa sai da wani ɗan sarki ya fito ma malam ya sa irin kaya tufafi na ƙasaita da isa yana takawa ɗaiɗai ya wuce ta gaban inda ake karatu da shi da almajiransa sun sun koya suna karatu abinsu kawai wato san ma wata tsiya ta wuce ba wanda ya wuce yana taka ya wuce gin-gin-gin, ya je aka ya dawo a makarrabansa suka ce aka rama kalla ba a san waye wannan bane ya wuce ba a san waye wannan bane ya wuce ah yace na san shi mana yace na san shi Yace ah na san ka wanda kai asalinka daga digon mani ne ka fito daga mafitsara asalinka nutfatun qaziratun sannan inda kake inna a tumbinka kana ɗauke da kashi sannan ƙarshen ka ka mutu ka zamanto gawa mai warin iya. na san ka mana to kaga ai wannan shi wa'azi ya masa ba irin wannan sani yake so ya mai ba fa yake ɗan sarki jikan sarki ɗan gidan wani da asalinka hmm? nutfatun qazira wa tahmilu baina zalika yake kazira sannan ka mutu ka zamanto jifatan kaziratan hmm? dukkan ka kazanta ne farkon ka kazanta tsakiyar ka kana dauke da kazanta duk inda kake sannan ka mutu ka zamanto gawa kazanta kuma awa biyu in kai ba abin mai kama wari ne kawai za ta aka ga in aka yi mutuwa ɗan gidan ne sun fi kowa tashin hankali a zo a fidda kai ɗan gidan ne sun kosa a fidda kai ne kawai duk yadda suke son tafin nan wanda sun kosa a fidda kai saboda tashin hankali ne kawai kana kwana biyu a wajen ba wanda ya kai su tashin hankali wari kawai ruba Allah ubangiji ya rufa mana asiri so ba a so mutum ya to mai alfahari Allah ya ce fa na muka halakar da fir'auna a cikin teku kogin nan wa man ma'ahu da dukkan rundunansa jami'an gaba ɗayansu muka gaba da su a lokaci ɗaya ma mana wa kulla min ba'dihi sai muka zo bayan mun halakar da fir'auna da duk wanda suke tare da shi sai muka faɗa ma waɗanda suka rayu bayan fir'auna ɗin waɗanda muka tsera da su sune banu isra'ila ɗin wanda da fir'auna yake kaskanta su yake wulaƙanta su wanda baya kimanta su ɗin sai muka kira su min ba'dihi bayan mun halakar da fir'auna sai muka ce banu isra'ila uskunul arba ku zo ku ku gaji misran gaba daya ga gidajen su nan da abincin su da komai nasu fita suka yi kawai za su yi ta'addanci su dawo daga nan sai lahira waɗancan inda da za a kashe din sai Allah ce to su yoyuton su da su gaji misran kawai ga ta nan Allah ya musu yaki wa kafa Allahu al-mu'minina al kenan wa nahu Allahu aziza tace uskudun arba ku ku zo ku gaji kafan yanzu ku ci ku sha na ba ku mitras amma fa kada ku manta fa idza jaa wa'dul akhirati idan alkawarin mu na tashin ya zo, to ji ina bikum lafifan zan zo da ku lafifan ai jami'an kalmar latifan din nan ita ce jami'an a can zan ta da ku gaba ɗayanku ku zo ga ni'ima gidajen su fir'auna dukiyar su fir'auna arzikin su fir'auna gonakin su fir'auna komai da mulkin da komai na ba ku in ji Allah a yi ni ɗaya Allah ya ba banu Isra'ila waɗanda ake kaskantawa ya ba su duk wannan mulkin yake ku zo ku wataya amma kada ku manta fa ni'ima ta shagaltar da ku alkiyama fa tana zuwa yawa za mu ta da ku gaba ɗaya ka san wani in ni'ima ta yawa sai ya yi musun cewa da shi talaka ne ya bai taɓa sanin wannan ba a haka ya tashi cikin daula ya samu kanshi to Allah ya ce to alkiyama in ta zo fa zan ta da ku gaba ɗayan to wannan shine abin da ya samu a yau kuma ya sauƙaƙa a yau Allah ya yi ma zaman namu albarka gaba daya bari mu koma wajen tambayoyi ji ne aka rubuto yau bangaren tambayo ga tambaya ta farko tana ce assalamu alaikum malam malam tambaya na shine mace za ta iya huda kunnanta kamar wuri hudu a kunne ɗaya? wuri hudu a kunne daya ko kuma kawai sau ɗaya ne ake huda kunnan don sa ɗan kunne na ga wata musulma ta huda kunnanta wuri hudu a kunne ɗaya wato 8 gaba 8 gaba ɗaya dukkan kunnuwan biyu kenan assalamu alaikum Allah ta kama na. kai sun yawa a iya fahimta ta sun yawa yawa ma al'amarin adonsu ai ci gaba ma ya zo inda ma kunne yanzu ba sai an huda shi ba dan kunne kowanne ake sa dan makala shi ma ake ya rike ya yi kilifin ya rike wajen amma galiban ni biyu nike gani a huda ɗaya a huda amma ɗaya biyu uku ɗayan kuma har ta nan to ina jin waɗannan dai Allah wanji ya sa ya rufa mana asiri yan ado ne yan ado ne kawai wanda galiban muna ganin su a irin mata watsassun nan lesbian Allah ubin ya rufa mana asiri amma mace mai mutunci kan ina ganin daga ɗayan nan sai biyun nan amma ban san dai irin adon nasu yana kaiwa har ga wannan ɗin ba wannan dai shi ne shi muka tashi muka gani a raye kaka da kakanni daga baya ma na biyun ma 'yan mata ne saboda ɗan ado a makale ɗan wani kuma mai killi aka sa amma har takwas a kunne ɗaya a ɗaya a nan ɗaya a daidai nan ɗaya a daidai nan ɗaya a can kunne kai wannan ya wuce misali Allah ban ya rufa mana asiri ka sa wani adon ma in yawa sai ya ya fita daga ado ya koma hauka wannan kunnan ma ba zai ma taɓa yin kyau ba ne taɓa ma yin kyau ba tambaya ta gaba tana ce assalamu alaikum don Allah malam ina roƙon addu'an fatan alheri gare ni da iyalaina Allah ya karbi ibada azumin eh, ibada da azumin musulmi dukkan su Allahumma amin eh, alherin a hada da al'umman musulmi mana duka eh, ya gane dukkan al'umman musulmi Allah biya maka bukatanka da na iyalanka da dukkan al'umman musulmi ah, tambaya ta gaba tana ce assalamu alaikum malam please i am not good in writing hausa amma i want uh, please a taimake ni da addu'a na yi apply in scholarship in makaranta in turkey but sai na yi exam a abuja malam please tell me with your prayer may allah subhanahu wa ta'ala make it easier for you may allah grant you so i'm not the only one that can pray for you i hope you need a muslim ummah prayer May Allah subhanahu wa ta'ala count you among the successful candidates. Wannan shi ne ban san ma ko turancin ta yi muje. Tambaya ta gaba tana ce, Assalamu alaikum malam Allah ya ji kan iyayenka, Allah ya shiga cikin lamuranka, Allah ya yarda da kai Allahumma amin da musulmi. Tambaya ta malam akan suratul Fatiha ne, ah, na karanta na karanta in an zo aya na biyar iyaka na abudu wa iyaka na sa'in in mutum ya karanta aya biyar sai ya yi addu'a kafin ya je aya ta shida kuma na karanta cewa in an ƙara aya ta bakwai idan na karanta cewa in aka ƙara aya ta bakwai kamin amin mutum yana iya addu'a iradar labina an amta alaihim ghairil magdubi alaihim walabbalin to malam ya ya kamata a yi ita sura in ka karanta ta gaba ɗayanta kawai ƙarshenta ba amin nan ta ce ghairil magdubi alaihim wala balin ga abin nan amma waɗannan ayoyi ka datse ka yi addu'a waɗancan ka datse ka yi addu'a ban taɓa karo da shi ba kuma rashin karo na da shi ɗin ba zai nuna wata wataƙila babu ba domin karatu yana da yawa ilimi yana da yawa ban taɓa karo da shi ba amma kar mutum ya yi hattara kar ya shiga cikin masu aƙidan ɗan tsubbace-tsubbace a datse aya kaza a yi kaza kafin a je ayoyi kaza mutum ya yi abin da musulunci bai tabbatar ba amma idan aka je watakila cikin al'iskanu fi ulumin ƙur'an a samu irin waɗannan abubuwan amma sunan gaba ɗayan ka karanta ta can ƙarshe ka ce gairin magdubi alaihim wala balin sai ce amin ka faɗi amin ɗin gaba ɗaya sai tambaya ta ƙarshe ita ce allah ya ƙara wa malam lafiya kuma ya sa mu fi ƙarfin zukatanmu allahumma amin malam na yi applying ɗin nda har sau biyu kuma duk ban samu ba yanzu da zan ƙara na uku sai babana ya ce na je na yi ta yi amma shi ba ruwan shi ta malam na yi applying idan na kuma applying ɗin don allah malam a sani a addu'a ndn nan ta samu allah ubangiji ya sa ta samu Allah ubangi ya bada sa'a kuma mutum idan yana neman abu zai ta gwagwarmaya ne kada ya ɗaya ya tsare ya yi biyu ya tsare ya ce daga nan ya dena mutum ana so ya riƙa yi ya riƙa yi amma bayan nda ɗin ina baka shawara kuma in waɗansu abubuwan sun fito ka yi apply ka yi apply ka yi wannan ka yi wannan ka yi wannan ka yi wancan duk wanda ya fito allah ubangi ya sanya shi ne ka mafi alheri sai mutu idan ya tsaya a kan guda ɗaya kawai wannan shekaran baka samu ba ka tsaya sai wata shekara ka zo itan ma baka samu ba sai wata shekara shekara nawa za ka yi watakila har shekarun ka ba su kai su wuce shekarun da ake so a ɗauka a ndm sun kana ɗan shekara ta tara zuwa ashirin suke ɗauka yanzu har ka kai shekara ashirin da uku kana jiran abu ɗaya har ka shiga na ashirin da hudu ake ka yi over age shekarun ka sun kure ni a gani na mutum yana nema ya ɗada tarko a nan ya ɗana a can ya ɗana a can ya ba wa Allah zaɓi to wataƙila NDN ya shiga zuciyanka sosai wataƙila nan ne rabon yake Allah Ubangiji ya baka nasara Allah sa wannan karan a samu eh, idan mutum yana neman abu a wajen Allah ya rika ƙiyamun laili yana tashi sallan dare yana azumi yana waɗansu ayyukan alkhairi yana tawassuli da su domin Allah Ubangiji ya datar da shi wata ka ka nema ba shi ba ne rabon a wajen Allah sai ka nema a wani gu zaɓin Allah shi ne mafi alheri Allah ya ma kowa bukatunsa na alheri Allah ubangi ya kare kowa daga abin da baya so na sharri da fitina wannan ibadar da muke cikinta yau har muna rana ta sha ɗaya Allah ubangi ya karɓa mana Allah ubangi ya sanya mu cikin ‘yantattun bayinsa Allah ya sanya mu cikin waɗanda Allah ya karɓi addu'o'insu kuma zai karɓa a gaba Allah ya sanya mu cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake amsa musu addu'o'i innahu waliyu zalika wal qadiru alai fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh